masu kallonmu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai tarin albarka wato shaidan mu tv sunana zainab abdullahi insha allah yau ina tafa ne da ci gaba daga cikin ladubban da imam sadiq alaihi salam ya yi ga masu tafiya ziyarar imam hussein alaihi salam har wala yau daga cikin ladubban tafiya ziyarar imam hussein alaihi salam imam sadiq alaihi salam ya kawo kushi'i da yawaita sallah inda ya ce kalizimci kushi'i da kuma yawaita sallah in aka ce kushi'i ana nufin don farar da zuciya ga allah ta'ala a lokacin ibada wato ya kasance mutum ya bar tunane-tunanen duk wani abu wanda ya shafi duniya ta haka ne zuciyar mutum zai iya yin rauni har ya iya yin kuka ta yadda allah subhanahu wata'ala zai amsa masa bukatunsa da gaggawa har wala yau imam sadiq alaihi salam ya ce ka yawaita salati an a hadisai da dama ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake cewa duk wanda ya kasance yana min salati to ba abin da zai saura daga cikin zunubansa daidai da kwayan zarra wato mutum ana so ya kasance yana yawaita yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yayin tafiyarsa sannan har wala yau imam sadiq alaihi salam yana cewa ka lizimci kamewa daga daukar abin da ba naka ba a yanayi na tafiya mutum zai iya samun kansa a hali wanda zai haɗu da mutane daban-daban kuma a musamman ma wurin masauki mutane da dama za su ajiye abinsu mabambanta to yana daga cikin ladubba mutum ya kame daga ɗaukan abin da ba nasa ba in dai har kasancewa abu ba naka ba ne to ko da tsinta kai in har kai cigiya ka ga baka sami mai shi ba to za ka iya yin sadaka da shi ko kuma ka bar shi a inda ka gan shi sannan har wala yau daga cikin ladubba ga masu tafiya ziyarar imam hussein alaihi salam da imam sadiq alaihi salam ya kawo shine kalzimci rintsa ido daga haram idan muka yi duba za mu ga cewa ido yana daga cikin ni'imomi wanda allah subhanahu wata'ala ya maɗan adam kuma yana daga cikin abubuwan da yake saurin kai mutum zuwa ga kallon haram to yana da kyau mutum ya rintsa idon shi ko kuma ya bar kallo daga abin da ya kasance haram ta haka ne mutum zai iya yin ibada cikin tsari da kuma yadda zai mutum zai yi ibada yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai karba iya abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin ku kasance tare da ni wani lokaci domin jin ci gaban ladubban da imam sadiq alaihi salam ya kawo domin masu ziyarar arba'in ga imam hussein alaihi salam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.